da ashirin da biyu wanda ya daidai da ainihin wato hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asfarimul battar fi tafaddi li sahratil ashrar na shekul alamatu yahidu abdulsalam gali hafizahullah a jiya wajen ainihin bayani da muka yi dangane da raddi da muka tashi dangane da maganar da gwamnan kaduna ya game da suka da yawa malamai na musulunci da kuma fastoci na kiristoci akan cewa ainihin wato wai suna magana kanzan kurege game da abin da ya shafi allurar rigakafi to wajen sanar da ranar da aka yi wannan labaran duniya a KSMC na ce litinin talatin da ɗaya ga watan ainihin april a litinin talatin ga watan april ne sannan wajen sanar da daren jiya na ce ainihin wato ainihin alhamis a daren jiya daren juma'a kenan kamar yadda yanzu daren asabar kenan a shekul allama wahidu abdulsalami bali bai gushe ba yana karantar da mu matsaloli a cikin wannan littafi nashi as Mulbattar battar fi tafaddi muna ƙarƙashin fasli na takwas a inda mun fara shiga wannan fasli sai lokaci ya ƙure mana saboda matsalar da muka tsaya muka tattauna a jiya wadda ke da matuƙar muhimmanci game da matsalar ainihin abin da ya shafi allurar rigakafin nan da suke ta ainihin kamfen suke ta furofaganda a kai. don haka za mu ɗauko a inda malam yake alfaslu samin fasli na takwas ilajul aini magani game da al'ainu kambin baka kamar yadda muka ce a nan ƙasa mun karanta ta'aliƙin da malam yayi ya yi ishara zuwa ga wani shahararre ingantaccen littafi game da tantance bayani na haƙiƙa game da al'ain sannan malam ya ce al'adillatu min al-qur'anil karimi ala ta'siril aini dalilai daga cikin alkur'ani mai girma game da ta'asirin ainihin wato kambin baka ko kambin ido ma'ana kamar yadda kullum nake faɗi wannan littafin sarimul battar littafi ne guda ɗaya tamkar da dubu da ke tinkarar bokaye matsafa 'yan duba 'yan tsubbu 'yan cultism masu secret societies duk baki ɗaya wannan littafi ya tattara su yana yaƙasu da kansakali na alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to yana daga cikon duk mutumin da ya ce zai wa'azi akan sunna lallai ne sai ya sha ɗamara ta farko ita ce ikhlasi sai ya yi yaƙi da zuciyar ita kanta sai ya yi yaƙi da shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljanu sannan sai ya nemi ilimi ya zage ya nemi ilimi ba kuma wai ya nemi ilimi shi kenan ya zama malami ya kankami man naɗi a'a karatu ne har ka mutu kana cikin neman karatu ne ba sanda da ka ce kai malami ne don haka ka gama karatu ƙarya kake yi kullum annabi addu'a yake wa qur rabbi zidni ilma Allah ƙare ni da ilimi Allah ƙare ni da ilimi haka ake so domin wa sauka kulli zai ilmin alim duk karatunka akwai wanda ya fi ka karatu duk iliminka akwai wanda ya fi ka wannan da ya fi ka din nan ya rubuta ne tafi ka karanta zai ainihin karantar ne tafi ka zauna ka koya wajibi ne sai an nemi ainihin ƙarin ilimi to a zo ana faɗa da bid'a ana faɗa da sunna amma ba a tattalawa mutane matsaloli waɗanda ke da alaƙa da sihiri da aljanu da kambin baka da kambin ido da maita da irin waɗannan surkullan ma'ana da awa bata cika ba kenan domin za ku gama babbakin faɗa a kan boka an jima kuma sai a gan ku a kofar gidan shi me ya faru ai wani yaro ne aka mishi asiri shine wai kuka zo wurin boka to ai larura ce wai wai allarura ta tubihul mahzura wanda duk ya kawo wannan ya hujja da ita babu shakka zama dan ta'adda a cikin addinin musulunci babu wata larura a cikin addinin musulunci ko miskala zarratin da ta halatta maka ka je wurin boka dan haka baka da wani hamzari kana zuwa wurin boka dokar duk da take hawa kan mai zuwa wurin boka ta hau kanka ba wani uzuri da zaka kawo a saurare ka domin ne musulunci yana da maganin wannan matsalar matsalar kawai da zaka ce malamanka ba su santa ba in malamanka ba su sani ba malaman wasu sun sani jama'a mun gane wannan da kyau ko to don haka yana da cikon aikin wahidi bali wajen yaƙi da bokaye sai ya tattauna wannan matsala ta kambin baka da kambin ido domin a nan ne ake samun rikici kamar yadda ne bayani to da dama mai kambin baka zai samu mutum amma sai a ce aiwa na maye ne ai ya cinye shi ai sai ya ƙetara shi abubuwa na khurafat na shirme sai kaga an shigo da su a'a za a iya gane cewa kaza maita ce don aka gane kaza maita ce matakin farko da za a ɗauka kawai shi kenan maye ne ya kamawa ne ko an san mayan ko ba a san mayan ba za a iya karyawa asiri ne kawai ya tafrik ne kawai kawai ƙa'idojin da ake bi ake karya sirrin tafrik kawai su za ku bi sai ku lalata wannan da shi nan yana burgima yana ihu yana cewa ga mai nan gashi nan zai ci shi gashi nan zai kaza kawai sai ku je sai ku karya mishi asiri ta hanyar karya asirin sihiru tafri shi kenan a'a kambin baka ne kambin ido ne shine darasin da muke cikin yi to za ka ji da ikon Allah ya ake ake karya kambin baka in ya kama mutum ya ake karya kambin ainihin ido in ya kama mutum za ka ji shi wanda yake da larurar ta kambin baka in ana so a lalata mishi ita don ya daina cutar da mutane yaya ake shi kan shi maye sukutun da guda ya za a yi a tarwatsa mai tashi a lalata ta don ya daina ainihin cutar da mutane duk addinin musulunci yana da mataki a kan wannan kuma kamar yadda nake faɗi wannan alherin gaba ɗaya babu shi a cikin ainihin manhaji na khalaf sai a cikin manhajin salaf don haka kuka ga da matsalar ta taso a wannan zamanin mu salafiya mu ne muka rungumi abin domin dama gadon ainihinmu ne daga salaf magabatan mu ke da wannan annabi da sahabban shi da tabi'ai to mu kuma wannan namu ne khalafiya su ne mutanen kungiya kaza yan mazhaba kaza yan ɗariƙa kaza yan kaza su kuma dama khalaf waɗanda suke koyi da su babu wannan alherin tare da su dan haka ga kungiyoyi ne yan mazhabobi ne yan ɗariƙu ne sai suka yi ta suka akan ainihin abin me yasa dama ba gadan gidansu bane jama'a mun gano nan bahaushe ya ce kowane tsuntsu yana kuka ne da ainihin irin gadon gidansu kukan gidansu yake to in ka gane wannan maganar da kyau sai malam ya bi ɗabi'ar duk abin da ya tashi zai karantar da kai sai bi maka tsarin salaf din salaf su ba ruwansu da an ce babi kaza a ce waya juzu waya kaza waya kaza waya kaza Allah ne kai ba Allah bane kai ta ce Allah ya ce annabi ya ce kawai ka ja baya ka ba mutane guri jama'a mun gane wannan da kyau ko to dan haka sai malam ya al adillatu min al qur'an al karim ala ta'sir al ayn dalilai da suka zo a cikin alkur'ani mai girma game da cewa kambin baka yana tasiri kambin ido yana tasiri gaskiya waɗannan abubuwan sukan faru Kala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace wa qala ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah ma أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة يوسف آية قرابيو aya ta 67 zuwa 68 kamar yadda na fara bayani jiya lokaci ya ƙure annabi yusuf na daga cikin annabawan da allah ya karrama su suka zama bishiyar dabino sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya shi yasa a cikin hadisin bukhari da muslim da aka ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabai tambaya sai suka ainihin wato ba shi amsa da ainihin cewa kaza kaza kaza sai manzo Allah da ya tashi sai yake cewa koko kuna nufin Yusuf ma'ana annabin Allah Ɗan annabin Allah jikan annabin Allah sannan kuma tattaba kunnan annabin Allah ma'ana Yusuf annabi ne baban shi shine ainihin Yaqub annabi ne baban Yaqub shine Ishaqa annabi ne sannan baban Ishaqa annabi ne shine Ibrahim to duk duniya ba wanda ya samu wannan daraja sai annabi yusuf ya zan babanka annabi kai annabi kakanka annabi baban kakanka annabi don haka da ya tashi wa'azi sai ce wata ba'atu millata aba'i ni addinin gidanmu nake bi addinin iyaye da kakanni kai ko yanzu in ka faɗa haka wallahi ka kama hanyar daji ka kuskure shi yana da garanti ya ce ni addinin iyaye da kakanni amma kai kana faɗin haka kama guzance tuni ka wuce dan haka da an taɓa ka ce a addinin Allah da annabi muke bi a to iyaye fa to Allah ya saka da alheri kowa dai gashi nan dai amma dai annabi Yusuf kam garanti ne addinin iyaye da kakannin shi daidai ne to amma kai fa tunda mai yiwa daidai ne mai yiwa ba daidai bane amma dai addinin Allah da annabi daidai ne to sai ka ce addinin Allah da annabi muke bi amma har ka je kana kirari ai mu addinin iyaye da kakanni sai hadisi ya zo cikin sahihu muslim manzo Allah yake wai me yasa wasu mutane ke alfahari da wasu mutane waɗanda mai yiwa ma suna can sun zama garwashin cikin wutar jahannama kawai an taba ka kai ne kake ka ce musulunci addini ba addini eh na Allah da Annabi kawai shi kenan a to iyaye da kakanni fa sai ka ce to wannan kuma ha ilmuhum inda rabbi Allah shi ya san da al'amarin shi yake jama'a mun gane wannan da kyau ba wai sai in kana shakka ba a'a amma haƙiƙanin al'amari ka danganta kanka zuwa ga addinin Allah da annabi ya fi maka alfahari to annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kamar yadda muka fara faɗi jiya ya mafarki sai ya zo ya gaya wa uban baba na ya mafarki na ga taurari ga goma sha ɗaya da rana da ta sun zo sun kwanta suna gaishe ni uban ya ce to karka gaya wa kowa wannan mafarkin na sai kuskure a baka da yaro sai je faɗi mafarkin an ce ya yi mafarkin ne in ji malaman tafsiri yana shekara kwatankwacin sha bakwai daidai ya faɗawa wa ‘yan uwan kenan sai suka gane wannan yaron nan gaba zai zama babban mutum har da zamu rinka zuwa muna kwanta gaban shi muna kai bukatu to tun da haka ne ai kokarin salwantar da shi tun kafin ya kai ga wannan matsayin shine aka yi taro aka yi mitin aka ci wurin baba baba me yasa baka amince da mu game da Yusuf ba ne? wannan Yusuf kanin mu ne za mu je mu kiwo za mu kaza yake tsoro nake kada kyarkeci ya cinye shi kuna can kuna ainihin harkokin ku suka ce hawa baba kamar mu a ce kyarkeci ya zo ya fulge yaro karami a cikin mu ai ma mun ji kunya mun ga makafin banza kenan yace to kenan ku tafi suka tafi yaro suka tafi gaba ana zuwa aka kama yaro aka cire rigar shi aka lakaɗa mai duka aka jefa shi cikin rijiya aka ce har ma sai da suka yi kira Yusuf to shi kuma ca yake oho za kuma su ji tausayin shi ne su fito da shi sai ce na'am to irin ka na yan abin nan area boy sai a ce a ah, shegen bai mutu ba ma a jefa dutse sai a sai babban ya ce a ai mun yi mishi abin da ya kamata yanzu jefa shi da muka yi a rijiyar nan ai mun batar da shi ina ba a san da yake mu juya mu tafi to matafiya sun zo za su wuce sai kawai suka buƙaci ruwa sai suka tura wani tafi ka samo mana ruwa yana zura goga sai ji an riƙe goga to me ƙarfi ne ga zahiri sai ya jawo goga sai ga yaro sai ce jama'a albishirinku ni kam ga bawa na samu to shi kenan amma da ya dube shi sai ga wannan bai kama da bayi ba da ya tashi sai da shi sai sai da shi da araha yadda ko za ta tashi to za ta yi sauƙi eh ka sayar da shi naira ɗari biyar da an ce kuɗin da sai ka ce ina zuwa sai ka fito musu da kuɗin sa amma ka je ka sayar da shi dubu hamsin ka cinye kuɗi ka ga rikici ya tashi don haka sai sayar da shi da araha. sai ya zan wanda ya siye shi prime minister ne na ƙasar masar shi kenan ya je zauna gidan shi ashe shi wannan prime minister yana da matsalar bai iya saduwa da iyali ga matar shi kuma cikakkiyar mace kullum tana ci ta sha kuma babu ainihin miji yau kuma ga kyakkyawan yaro to matsala ta yi mata matsala ran nan dai shi kenan sai ta hari Yusuf ya biya mata bukata da ta hare shi ya biya mata bukata ta samu kaiwa ga bukatar ta ba har dai mai gida ya zo ya gane sai ta juye magana ta ce ba abin da ya kamata kai wa duk wanda ka kama da tuhuma akan matarka sai a yi mishi azaba mai tsanani ko kuma a kama shi a kulle malamai suka ce ga hikima ba ta ce a kama shi a kashe shi ba saboda akwai wannan ƙaunar domin an kama shi an kashe to ta tabbatar sai fara shi kenan amma a kama shi a da kai. a kore shi wata ran za a haɗu ko kuma a kama shi a kulle komai daren daɗewa dai jifa ƙasa zai dawo to hakan ɗin ko ya faru aka kama yusuf aka ainihin wato tsare shi tsarewa ta tuhuma tukuna aka fara bincike akan matsala to sai tsegumi wayyo matan minista first lady first kaza matar kaza ta nemi yaron ta yi abin kunya woho ana ta surutu kaza abu ya dame ta sai ta ce to a zo gidanta za a ci dina za a ci eh, eh, eh, liyafa mata suka zo suka taru aka ɗauka aka shirya musu liyafa lemo ayaba ne abubuwan ci da ka sani misali ko aka miƙa mai wuƙa gashi nan aka je ana ci ana cikin ci sai ta ce abin da take so kawai ana tsakiyar cin dinan nan Yusuf ya zo wuce ta tsakiyar su kawai a ce waɗannan na ɓarin nan waɗannan na ɓarin nan ga hanya ta ratsa to Yusuf zo ka zo ka wuce kawai shi bai san shirin da aka yi ba zai taka ya wuce mata kam suka ruɗe suka gigice suka yi ta yanke hannayensu kin je za ki yanki ainihin abin nan ayaba sai ki yanke hannunki ba ki ba san kin yanki hannunki ba saboda gayu sun ce so bala'i ne ta rikice ta yanki hannunta bata sani ba sai suka ce hasha lillahi ma haza bashara sarki ya tabbata ga Allah wannan ba mutum ba in haza illa malakun kare wannan mala'ika ne cikin mala'iku ma babba ne sai ta ce kazalikum kazalikunna ko kunna mumkinna ne fi kun ji abin da kuka zarge ni shekara nawa yana gidana na yi haƙuri ku yau gashi minti kaza ya wuce duk kun sharɓa hannunku kuma ma ke kun ce mala'ika mala'ikan ma babba saboda ruɗewa ashe ku kun fi ni shiga bala'i inda ku ne yake cikin ku yaya kenan kaga ta rama kenan to rudewar da suka kuma sai fi nata domin ita ta ruɗe game da shi amma tana ɓoye abin hasiran da asiri ya tono su ko daga ran da suka gan shi daga ran nan ba su sake zaman lafiya da su ba sai ka zo ka kawo cefane sai ka ajiye inda ka ajiye ka sai ka zo ka same shi da almuru lafiya yaya aka sai ta ce ainihi kawai me za a yi da kai to nan da nan mazajen gari duka a'a kowa ya fito kai ka ji bala'i la yaya lafiya a'a mata ta wallahi wai kuma Yusuf take so to ai ma haka a'a to wani lafiya kai kuma ka fito ai eh, ma a to a tafi shikenan ranka ya dade lallai a dauki mataki wannan yaro ya zama jaraba to a je a kulle shi ba dan yayi laifi ba dan a saka ya shi hankalinsu ya dawo jikinsu ka duba irin yadda bala'i yake to shi kinan fa a lokacin ne ita imra'atul azizi ita matar prime minister ta ce to yanzu kam gaskiya ta bayyana al'ana hashasal haq gaskiya ta fito sarari ana rawatuhu an nafi ni ce na neme shi fasta'asam amma sai ya ki amma kaga dafa ta juya maganar to matsalar da take faruwa game da tarihin mace shine duk sanda mace ta faɗi muguwar magana akan namiji yadda ake duk darajar shi yanzu dubi annabin Allah ne amma an kasa gamsuwa da bayanin ba dan aka samu mijin na tsatsan mutum bane shikenan yau sai gashi ta ce gaskiya ta fito ni ce na nome shi amma yake, tace ta ce kuma wallahi ina nan akan bakana in bai biya min bukata ba wallahi zai haɗu da wulaƙanci sai ya shiga kurkuku ka duba fa tunda ta ga ai duk mai tatta ashe ma bata kai tasu ba to don haka ma bari ta fito ma ta faɗa abin da ke cikin ta to kenan aka kama Yusuf aka je ka tsare shi tsawon shekaru rannan sarkin garin ne mafarki ga shanu busassu suna cin kosassun shanu ya ce me fassarar wannan mafarki malaman fada ga sunan da manya-manyan naɗi da carbi da kandiri duk gasunan, sunan malaman fada mai fasara wannan karatu ya fi ƙarfin malaman fada naɗi ya yi yawa yaya za a yi sai suka ce ai ranka ya daɗe abghasu ahlamin wannan shirman mafarki ne kawai bai da wani fassara to a fadar akwai wani matashi wanda shi ya zauna da annabi yusuf a kurkuku wanda matsala ta same su sun yi mafarki so gaya wa yusuf ala ta malam mun ga kai mutumin kirki ne salihi ne mun ga cewa mun yi mafarki ko za ka iya fassara mana wannan ya mafarki ya ga cewa yana baiwa sarki giya yana sha wannan ya mafarki ya ga cewa yana ganin ya ɗauko waina ga tsuntsaye sun sauka a kan wainar suna ci mai fassarar mafarkin nan yusuf ya ce to wanda ya mafarkin ya ɗauko waina tsuntsaye sun sauka suna ci ma'anan mafarkin shi shi ne, za a kama shi a yanka shi daga ƙarshe tsuntsaye su je suna cin naman shi wanda ya mafarkin yana baiwa sarki jiya kwato za a yafe mai laifin da ya fito ya ci gaba da ainihin sabin ɗin sarki ya ci gaba da baiwa sarki jiya fassara mafarkin ku kenan sai suka ce hoho dama karya muke dama mun jaraba ka ne mu gane ko malami ne karya muke yace ab ai an gama fassara ta tabbata kuma aiki haka to ana nan sai aka zo aka kamo su aka fito da su wannan da ya mafarkin waina sai aka kama shi aka yanka shi wannan da mafarkin jiya sai aka yafe mai ya ci gaba da wasarki. hidima to yanzu kun ga shi wannan mai hidima ya tabbatar Yusuf gogaggen malami ne yana da garanti dan sun faɗi abin kamar shegantaka sun ga ya faru dan haka kawai sai ya ce ai ranka ya daɗe waɗannan malaman fada arabu da su mashirmanta ne kawai ni ina nan da wani ƙwararren malami yana kurkuku in yi maka fassara abin kamar yankan wuka ai mini izinin je in kira shi sai aka je Yusuf ka zo sarki na neman ka Yusuf sai ya ce ba zan fito ba sai matan nan sun faɗi gaskiyar al'amari tsakanin ni da su su suka neme ni ko kwa ne na neme su a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba da labari sai ya tsaya ya ta'aliki ya ce wallahi da ni ne sai na fito in ya suna ji jawabin da aka yi ya ce an kulle ni ba gaira ba sabab kuma a ce fito ya ce sai in fito sannan ina da magana in yi to amma Yusuf sai ya ce sai an kawo mai rahoton matan nan aka koma ai mata sun wanke ka sun ce ba ka da laifi ko misƙala zarafin sai ya taho to ya zo to ala ta malam mun yi mafarki kaza kaza kaza kaza sai ce to ranka ya daɗe wannan mafarki da kai ƙosassun shanu ga busassu suna cinye su ma'ana za a shekara bakwai shine ma'anar shanu bakwai ƙosassu to za a shekara bakwai a cikin ni'ima da wadata abinci sannan wata shekara bakwai za ta zo a cikin fari da bala'i su ne ramammun shanun nan ta ga cewa suna cinye ƙosassun to ma'ana duk abin da aka samu alherin shi a shekara bakwai ɗin ni'ima ɗin nan sai an cinye shi a cikin shekara bakwai ɗin wahalar nan kuma ba a kai labari ba ya ce to fassarar ka kenan to ka'idar fassarar mafarki in ka faɗa in bala'i ne kuma dole ka bada mafita to ala gafata malam yanzu mun ji wannan bala'i da zai same mu ni'ima ta zo bala'i ya zo da zai kawar da ni'imar yanzu wanda mataki za a ɗauka ya ce ai babban matakin da za a ɗauka shi ne. duk abin da aka noma to ka a sussuke shi a bar shi a cikin ƙwansan shi ma'ana duk karatun ilimin agric ɗinka duk ma'anar science ɗinka duk menene wallahi ƙur'ani ya riga ka ƙarya ka tasha sha ƙarya ɗan boko ka sallama ƙur'ani kai ka zauna lafiya ma'ana yanzu mutanen ƙauye da kake ganin noma ɗin nan yi sai ka ga an sare kawunan dawa an je an zuba a rumbu kullum za a ci sai ka ga an zaro to in shekara ɗari za ta yi a haka tana nan lafiya kalau. to wannan is part of science of the Quran ilimi ne daga cikin ilmomin Qur'ani wannan duk alherin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya ce to duk abin da aka noma ka a sussuke shi don aka sussuke shi to kafin a cinye zai lalace ya zan a rinka barin shi cikin kwansura na ci a fito da shi to haka aka fita cikin wannan bala'i to haka aka zauna a cikin wannan hali tare da ainihin Yusuf ya samu muƙami a ainihin wurin sarki da sarki ya ga wannan fassara da Yusuf ya ya ji daɗinta nan da nan sai shi sarki ya ga to matuƙar bai riƙe musu al'amarin ƙasar nan tasu ba ma ƙasar za ta rikice don haka sai ce ija'aluni ala khaza'inil ardi ranka ya daɗe a naɗa ni ni ne ministan harkokin ƙasa da amfanin gona inni hafizun ni da ka gani ina da amana ba na cin amana alim kuma ni malami ne akan wannan ina da ilimi to da nan ne babban malamin tafsiri abubakar mahamudu gumi a cikin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an sai yace shari'ar musulunci ta hana ka nemi wani mukami sai yayin da kaga za ta lalace in ya zama mutanen garinku suna ɗiban 'yan iska a naɗa su su ne kiyamomi su ne kansiloli su ne sarakuna to babu laifi ka zo ka tara jama'a garinku ka ce jama'a ku zaɓe ni in zama ciyaman ɗinku ko kansilanku ko gwamnanku ko shugaban ƙasa ni mutumin kirki ne ba sai na faɗa muku ba amma ina tuna muku ne kuma kun san ni na yi karatu akan zan iya riƙe wannan amanar taku to a nan ba kai haramun ba amma in akwai waɗanda suka cancanta kuma jama'a suna zaɓar waɗanda suka cancanta sai ka ja ka kai shiru domin me domin babu bukata a nan a nan ne annabi ya ce in ta sake ka nema sai Allah ya zara hannun shi daga al'amarin sai ka ta shan wahala jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko ku dai dubi annabi Yusuf yanzu cewa ya ij'aluni ala khaza'inil ardi a bani ni ne minista zan rinka kula da harkokin ƙasa da masana'antu da noma da kaza sai ce hafizun ni da kuka ganni mai amana ne mutumin kirki ne ba zan ci amanar ku ba sannan alim kuma malami ne ni na karanta agri kamar yanzu ka ce ai ka je makodi ka yi federal university of agriculture ka je abu ka yi agri ka yi kaza don haka ina da digirin farko akan agri ina da na biyu akan agri na yi aiki a ma'aikata kaza na rike amana kaza don haka ku zaɓe ni zan kula da amana ku amma ya halatta a halin in ka ga barna ne amma komai na tafiya daidai wa daida sai ka bar komai ya ci gaba da tafiya daidai wa daida to munasaba yanzu me yake tafiya daidai babu shi yasa mutanen kirki in an zo siyasa ta gaba a ga sheikh wane a ga ustaz wane a ga alaramma wane wane ya fito kontestin takarar kaza wane kaza wane kaza ku kuma malamai wutar hassada ku ku saka ta a cikin firij ta yi sanyi ta huce in ba haka ba da zaran wani ustaz ya fito ya ce zai tsaya takarar gwamna sai a ce aha kun gani mun ce muku duniya suke nema duniya duniya to sahabbai da suka tsaya takara fa su kuma fa ko sahabbai ba su tsaya takara ba ka je kana karanta tarihin su mana sun yi siyasa a zo a tsaye da wane a tsaye da wane wane ya fito ce a tsaye da shi a je a yi mai kamfen ya ci ya ka da wane sahabbai sun yi haka ba neman gyara ba ne yanzu da kuka bari a hannun kawalai da 'yan iska da fasikai da macuta mashaya manema mata masu zuwa GRA su yi fati duk da kuka ba abin a hannunsu ba gashi nan ta rikice ba har yanzu an kasa gyara muku mafi karancin abu shine wutar lantarki an kawo wani fasikin minista an nada ne wai ministan harkokin wutar lantarki da makamashi wallahi sai dai makamashi ya zama mishi makamashin wuta aka je aka Tuesday live da shi aka zo uncle Bola good evening kaza kaza muna jin su suka gama munafunci wai shi a cikin shekara ɗaya komai yayi normal akan wutan nefa ku duba dai wutan nefan har yanzu daga shekara goma da ta lalace har yanzu me ya gyaru sai ƙara lalacewa yi to amma da zaran wane ya kwanta ya mutu an kashe wane an kifar da mulkin wane sai a ce an ɗaga an samu biliyan kaza biliyan kazan nan da su kaɗai ya ware ya ce a gyara nefa wallahi nefan najeriya za ta gyaru amma sai ka kaji ana cewa ai mulkin wane irin mulkin umar wallahi kun zalunci umar kuma wallahi ba ku san umar ba ne umar da ya kwanta ya mutu yana roƙon arzikin inda za a rike shi bai da inda za a rike shi ya ce ku je ku ce wa aisha teman arziki ɗakinta da ya rage ɗin nan kabarin annabi kabarin abubakar ya zan kabari na ne na uku ya ce amma kai ibn umar in na cika ka je ka same ta a ɗauki gawa ta a je ƙofa ɗakinta a ce ga umar na gaisuwa fa ranki ya daɗe ya ce ku ce sarkin mumene ya ce dan ba sarkin mumene ba ne ni rawani na ya kwance tun da na mutu in kuka je ku tsaye da gawa ta ƙofa ɗakinta a ce umar na sallama ya ce da yana nan da yana roƙon izini in kin yadda a rufe shi yace in ta yadda ku kai in ba ta yadda ba ku kai ni makabartar musulmi sai ku dubi wani fasiki sai ku ce wai irin mulkin shi ɗaya da Umar Allah ya kiyaye kai ba Umar ba wallahi yanzu ko wani dan siyasa kuka duba kuka daidaita shi da Sardauna kun zalunci Sardauna gaya min tun mutuwar Sardauna wani dan siyasa ne ya kwatanta yayi samfoti ko ya foto-sat ɗin aikin Sardauna waye ƙarya kawai da cuta sai ka ce kai ne magajin sardauna ku ne kaza kai ne sarkin yakin sardauna macuci sarkin yakin yan wuta ya kamata mutane su gane waɗannan abubuwan a daina yaudarar mu jama'a mutanen kirki ku fito ku tsaya takara ku zan ku ne da al'amari ku mutunta mutane mutane su san ashe akwai mutanen kirki ya za ku bar 'yan iska da kawalai da karuwai da fasikai suna siyasa waye ya ce muku karuwai ne suke siyasa waye ya ce muku fasikai ne suke siyasa waye ya ce muku babu siyasa a cikin addinin musulunci bayan bukhari sai da ya kulla babi a kanta siyasa gashi malaman musulunci ibnu taymiya as-siyasatu shar'iyya fi ri'ayatir ra'i war ra'iyya ya ake siyasa sai da ibnu taymiya ya rubuta littafi ya ninka farmul batar biyu ibnu al-qayyim manyan malamai duk sai da suka rubutu akai ya ake siyasa ku je ku karanta ku je ku ku je kuma ku karanta pol science ku je ku ga ya aka tsara ku je kuma ku fito ku aikata aikace kuma ku yi adalci kar ku saci kuɗin jama'a kar ku cuci jama'a ku tsaya ku yi wa mutane adalci su san cewa ashe ana musulunci a duniyan nan amma kuka bar waɗannan fasikai azzalumai wanda kowa yana tunanin ya zai ya tara wanda zai bawa 'ya'yan shi kai babanka ne ban maka abin da ka rayu Allah ya kiyaye to shine annabi Yusuf alaihi salatu wasalam aka naɗa shi wannan muƙami da aka naɗa shi wannan muƙami aka ce bayan lokaci kuma sai ya zama ma prime minister Allah ya mai rasuwa sai aka ɗauko mukamin firaminista aka bashi aka ce ran nan yayo hawa irin na manyan sarakuna akan doki irin yadda manyan sarakuna suke sai aka ce ranka ya daɗe ga wata tsohuwa fa tana nan gefe ga ta nan ka wuce ta faɗi wata magana jama'a sun yi mamaki aka ce me tace sai aka ce ai ranka ya daɗe da ka wuce sai aka ji tana cewa sarki ya tabbata ga Allah da ke mai da bayi su zama sarakuna sarakuna su zama 'yan kallo ma'ana waccan matan nan ce yau ga ta kuma Allah ya kwace mulki hannunsu ita ma ta fito kallon sarki ne ma shi ne aka ce Allah cikin ikon shi ya sa annabi Yusuf ya je yana ƙaunarta da ya bincike ta yanzu ƙaunar nan da kike min saboda Allah kike min eh har yanzu kina ƙaunar yake eh, sai kika ɗaura aure shi ne aka ce hasu da ta haifa mishi ƴaƴa biyu al-Imam Ibn Kathir ke bada labarin wannan a cikin tafsirin jama'ar musulmi kun ji wannan kenan to kafin a kai ga wannan mukamin fa da Yusuf ainihin ya samu ya fuskanci matsaloli matsaloli da dama amma bayan da ya samu wannan mukami kuma sai talauci ya kama yan uwancan nashi yunwa da fatara sai suka fito bariki siyan ainihin abinci to sun zo bariki siyan abinci shikenan shi Yusuf sai ya gane su domin ka'ida haka take dan ƙauye in ya gudo bariki ya zo ya ci shinkafa ya ci kaji ya sha man shanu sai kaga yayi bulbul yayi kyau to duk dangin shi na kauyen in suka zo ba sa iya gane shi amma shi zai iya gane shi. to don haka suna zuwa sai ya gane waɗannan dangi na ne amma su sai suka kasa gane shi da suka zo ya auna musu tun da harka hatsi na hannun shi ya auna musu ya ƙara musu ya cika musu buhunhuna fiye da yadda suka siya sannan sai kunshe kuɗin su sai soka a cikin wani buhu ba su sani ba da suka koma gida suka kai wa ubansu annabi yakub suka ce kaga baba wannan mutum da aka sunan annabi eh, suka roki aka hada su da bunyamin, to da suka tashi suka tafi da bunyamin, wanda shi uwa ɗaya uba ɗaya suke da yusuf su kuma can da suke din nan su tara su kuma ɗaki ɗaya ne suke suna zuwa da bunyamin sai ya gane shi to da ya tashi hikima sai ce to kun ga kun zo ku nawa kun zo ainihin wato afwan kun zo ku takwas Bunyamin duk da ku shine na tara to kowane mutum biyu za mu ba su ɗaki ɗaya mutum biyu ɗaki ɗaya mutum biyu ɗaki ɗaya mutum biyu ɗaki ɗaya to kaga su waɗancan ƴan ɗaki ɗaya su takwas kaga sun samu ɗakuna to kai kuma wannan fa baka da dan uwa ne sai ka ci shi dan uwan shi ya bata yake to shi kenan zo ka kwana gumina kaga sai dabara da suka kwana sai gaya mai yace ni ne Yusuf kaji kaji kaji kaji sai mamaki yake zan yi dabara da zai rike ka a cikin shari'ar Annabi Yaqub ita ce duk mutumin da ya maka sata in aka gano shi to shikenan sai ka rike shi wannan ita ce shari'ar da ake mana a ƙasar nan shari'ar yahudawa ce in aka kama ɓarawo sai a kai shi kurkuku a rike shi musulunci ta na muhammadu manzon allah cewa a yanke hannun shi to don haka sai ce zan auna muku kaya in na auna muku kaya mudun awo na na zinare zan saka a cikin kayanka sai kun tashi za ku tafi sai in shela an yi min fata in aka bincika aka gano wurinka ne to kaga shikenan annabi yusuf ya wannan dabara sai da aka cika musu kaya sai ɗau abin awo sai saka a cikin bugun binyamin sai aka rufe an tashi za su tafi kenan sai aka ce ya ku ayyatu inna innakum la sariquna ashe ku barayi ne yanzu ku mutanen banza ne mu kyautata muku kuma ku mana sata sai suka ce subhanallah ma ji ina li da fil ardi wallahi mu ba yan ta'adda bane mu zo mu barna a bayan kasa ba kuma kun na sariki ne ai mu ba barayi bane sai yusuf ya ce to ku tsaya da sharaɗi me hukuncin barawo in na kama shi me kuke son in mishi sai suka ce amma dama shari'ar mu ita ce in ka kama barawo ka riƙe shi kun yadda eh kun yadda eh to shikenan sai aka fara bincikawa shine malaman tafsiri suka ce yana bincikawa yana istighfari domin kamar ya yi musu abu ne wanda zahiri kamar ya kala musu amma kuma wata hila yake so ya musu wata dabara ce to shikenan har aka zo kan Binyamin ana buɗe buhun Binyamin sai ga kwanan awo ya ka ce aha ga ɓarawo sai suka ce in ya sirik faƙad saraka a lahu min qablu in ya yi sata ranka ya daɗe ba mamaki dama su yan ɗakinsu su ɓarayi ne ruwan shi ya taɓa yin sata yan ɗakinsu ne ɓarayi ne mu ba ruwanmu mu shi kenan ka riƙe shi ka gani to aka ce wata matsala ce ta faru lokacin da annabi yakuba ya ba da yusuf ga yashi ta riƙe cewa ga wannan ɗaki riƙe kamar yadda ka ɗauki ɗanka ka ba 'yar uwarka to ki riƙe to ran nan sai annabi yakub ya jarabtu yana son a dawo mai da ɗan shi ita kuma ta ce da ta so to shine ita ma sai ta ɗauki wasu kaya nata sai ta saka cikin kayan yusuf har an kamo hannun yusuf an taho da shi sai ta ce to ai ɗan naka ina tuhuma ya ɗauka min wani abu a bincika to da aka bincika sai aka ga a to shi kenan to ba yadda ba sai ki rike shi kenan to wannan shi ne abin da suke ishara ga kai in ma Bunyamin ya yi sata dama yana da wani ɗan uwa ɓarawo ya taɓa yin sata gadon ɗakin su ne ne aka ce annabi yusuf sai ɗaya a zuciyar shi yake cewa antum sharrun makan kuna nan a mugun matsayin ku nan yi mini sharri ba ku san yadda matsalar ta faru ba wallahu a'lamu bima tasifun Allah shi ya fi sanin gaskiya abin da kuke faɗi Satar dan uwan shi ba sata ba ku dai zahiri an ce ya sata to yanzu na ga dan uwan shi ya sata to shikenan to yanzu ran kai dadewa za a yi a to ai ku kuka ce dan haka zan rike Binyamin sai rike Binyamin to yanzu sai matsala ta faru ya kamata su koma gida su tara duk da Binyamin to da can sun ci amanar uban sun ɗauko Yusuf sun je sun ɓatar da shi yau kuma sun ɗauko Binyaminu Binyaminu ya sata to babban su cikin su takwas ɗin sai ce ni kam abin kunya ya gama kai min matuƙa ba zan iya haɗa ido da ubana ba mun ɓatar da Yusuf yanzu da Binyaminu ya salwanta mu je mu ce me dan haka ni kam ina nan haske Allah ya sa na iya kwatar Binyamin na koma da shi ko kuma dai baba in ya yace min to zan dawo gida amma ni kam ina nan to yanzu sai suka koma su bakwai to da suka koma su bakwai kun ga yanzu an yi 3-0 kenan uku ne babu cikin goma domin goma ne duk da Yusuf to babu Yusuf babu Binyamin babban yayafa shi ma babu shi to shi ne sai ya ce ku koma izhabu hassasu min Yusufa shi duk wannan gwagwarmayar da aka yi fa bai yarda Yusuf ya mutu ba sai ce ku je ku nemo min Yusuf su kuma sauran ku je ku lalubo su shi ne ainihin matsala ce matsala ƙarshen ta? wannan ainihin shi ne hakikanin abin da ya faru to wannan ayar da muke karantawa waɗannan duk na ta taƙaita mana ne jama'a tafsiri sai an zo tafsiri lokacin da ya tashi aikarsu za su shiga garin domin yo awo shi uban shi ne ya faɗi wannan ayoyi da muke karantawa a yanzu wanda muke son mu sharhin da suka tashi shiga garin yara ne saɓa-saɓan yara masu kyau ‘ya'yan annabawa ne wane kyau a jikinsu ga su samari fresh sannan su haɗu su goma su shiga gari ɗaya to ido zai sa ido a kansu za a sa ido a kansu to da suka tashi shiga garin sai ce kun tashi shiga ƙasar da za ku yi awo ku shiga ta ƙofa daban-daban kowa ya ware dan misali yanzu aka ce ga sababbin fijo an taso su daga Kaduna za a kai su Maiduguri guda goma ba mamaki yan fashi za su iya sa ido a kai su gane amma aka ce ɗaya ta taso litinin ta tafi laraba ɗaya ta taso ranar juma'a ɗaya ta taso har goma nan za su kai Maiduguri ba amma san sun wuce ba don aka ce yaran nan saɓa-saɓan samari masu kyau irin su su shiga gari da sura ɗaya a lokaci guda a ƙofa ɗaya to mai yiwuwa garin shigan nan wani mai kambin ido in ya dan su sai kambin idon shi ya kama su kun ji dalilin kawo aya zama mun gane shi ne yake cewa ya baniya wa qala ya baniya shi annabi yaqub ya ce ya ku ƴaƴana la tadkhulu min babin wahidin kar ku shiga kofar ƙasar Masar ta kofa ɗaya kar ku shiga garin Masar ta kofa ɗaya ku dukhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban wa ma an ankum min Allah min shay'in duk da cewa bana iya ture muku wani abu da Allah ya kaddara muku amma dai ina ba ku shawara ku bi wannan matakin ma'ana ashe ana samun tsarin Allah ne ta hanyar bin abin da ya kamata jirgi zai kwaso da gudu ne ka je ka sanya kafarka akan kwangirin jirgi ka ce ma sha Allahu kana wa malam ya sha lam yakun a'a baka samu aƙida mai kyau ba amma kau da ƙaurinka to ka ce abin Allah ya so shi zai faru in tikiyarin jirgi ya suɓuce wa direba to ka ganin sai a ce kaddara ce amma kai ka kai ƙaurinka ka shimfiɗa akan kwangirin jirgi wannan ba kaddara ba ce kai ka jawa kanka to don haka sai ce duk da cewa dabara ta da na ce ku shiga daban-daban ba ta iya tsare ku daga komai da Allah ya kaddara muku sai yace inal hukumu illa lillahi domin hukunci da Allah kadai yake Allah ne kadai yake da hukunci alaihi tawakkaltu da Allah na dogara to jama'a kun ji kyakkyawar fasarar tawakkali shine ka bi ka'ida sannan ka dogara ga Allah kana tsoron maye zai kama ka in ka yi kaza to kaucewa wannan abin sai ka ce to na dogara ga Allah shi ne hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim annabi ya ce da za ku dogara ga Allah irin dogaran da tsuntsu yake ga Allah da Allah ya ciyar da ku ba tare da wahala ba to me dogaran tsuntsu ga Allah sai annabi ya ce yana fita da ɗan kwararren ciki amma ya dawo cikin shi tab kuma ba tare da yana da fito ba amma kuma tsuntsu zai kwana da yunwa ma'anar dogaro ga Allah kenan shine ka fita nema to abin da ka samu sai ka dogara cewa Allah ne baka amma kawai ka kwanta ko ka zauna a masallaci kana jiran wai ai ka dogara ga Allah sayyidina umar ya bata wannan sufancin tun zamani. shi ya samu wasu suka share gindi a masallaci an yi sallah a zahar lafiya ku ba za ku koma kasuwa ba ba za ku koma ofis ba suka ce a ah, ranke da ai mun dogara ga Allah yace mu inannu ne mu bamu dogara ga Allah ba mu da muke tafiya ne ma ku tashi ku fita yasa tsaman jaye kore su ashe kyakkyawan dogaro ga Allah ka fita gona ko ofis ko kasuwa to sai ka dogara Allah ne ke bayarwa amma ka nade kanka a cikin daki ka ce Allah zai azarta ka a gaskiya kayi wa Allah kuskuren fahimta shine yake na dogara ga Allah wa alaihi falyatawakkalul mutawakkiluna duk waɗanda suke dogaro da ainihin wato dogaro to su dogaro ga Allah duk wanda zai dogara ga komai to kai dogara ga wani abu sai dai ga Allah jama mun gane wannan da kyau ko wannan aya na wajabta wajabcin dogaro ga Allah kare ake walamma da khalu min haitu amarahum abuhum to yayin da suka shiga ta inda mahaifinsu ya umarce su da su shiga ma kana yughni anhum min Allah min shay'in ba wani abu da wannan hikimar ta ubansu ta tsare musu illa hajatan fi nafsi yaquba qabaha sai dai shi annabi yaqub bukatar shi ta biya ita ce ya umarci 'ya'yan shi kar su shiga a dunkule kuma sun bi umarnin shi wannan abin da suka yi ba shi ya tsare su ba a'a bukatar bai uban ta biya amma tsarin Allah ya zo abin da ake cewa ko da sun shiga daban-daban inda Allah ya nufin ya same su da wani abu zai iya samun su amma dai bukatar uban ta biya tun da sun bi abin da yake wa innahu ladhu ilmin lima hu? lallai annabi yaqub yana da cikakken sani game da ilimin da muka sanar da shi wato ilimin da Allah ya sanar da shi ya san abin da aka sanar da shi walakin na aksaran nasu la ya'lamuna sai dai mafi yawancin mutane ba su san haka ba mafi yawancin mutane ba su san cewa waɗanda Allah yake wa wahayi sun cancanta ko sun zama wajibi a bi su akan duk ilimin da suka kawo to jama'a kun ji wannan aya wannan fassara ce ne mana da Hausa amma bari a ɗibo masu abin manyan malaman tafsiri Shi ne yake ya kulul hafiz ibn kathir rahimahullahu fi tafsiri hatain ayatain babban mahaddaci gangaran me yafi gangaran a Maiduguri babu daga gangaran kuma a wajen karatun Qur'ani na jin kuma shi kenan eh akwai wa darasu darasuma to kun ji to ibnu kasir to darasuma ne <laughs> kun san abin da yasa a cikin almajiran ibnu taymiya wato duk wani da kake jin ana almajirin ibnu taymiya ne to ya haddace kutubus sitta kama a ce ne a islamiyya tsuwa ne duk wani ɗalibi ya iya a uzu wannan har wani abin to a makarantar ibnu taymiya duk wanda ake cewa almajirin ibnu taymiya ne kai tsaye wanda zai zauna ya koyi karatu gaban shi to ya haddace bukhari muslim abu dauda tirmidhi na sai ibnu majah to haka dan ka zo da haddar kai ganinta ba to amma mai ce ke gwaninta a makarantar ibn taymiya shine ka haddace kitabul musnad in ka haddace musnadul imam ahmad bin hanbali a makarantar ibn taymiya to shine sai ka ga ana ce maka to kai hafiz ne me yasa saboda ka samu haddar abin da sauran ba su samu ba to ibn kasirin na daga cikin ƙananan almajiran ibn taymiya ma amma ya haddace musnadul imam ahmad wane mutum hadda kuma ba hadda irin taka da fazuku ba nazi da kun ba zuku ba a'a hadda hadda mai kyau jama'a mun gane yadda duk abin da ka bincike su suna iya istilibarin shi to ibnu kasirin yace yaqulu Allah ta'ala ikhbaran an yaquba alaihi salamu Allah madaukakin sarki yana faɗi ne yana mai ba da labari game da annabi yaqub amincin Allah ya tabbata ga yaqub menene ma'anar yaqub shine abdullahi kalma ce ta yaransu yaqub ma'ana isra'il abdullahi bawan allah innahu amara banihi lamma jahazahum shi yaqub yayin da ya kinsa ƴaƴayen shi sai ya ainihin wato umarce su ma'a akhihim tare da ɗan uwansu binyamin binyamin to wannan sunan shine suke cewa benjamin domin ka'ida a cikin ilimin phoneme ko phonetics a cikin ilimin balaga ko ilimin pronunciation na turanci shine duk wata kalmar larabci idan ta zo da ainihin wato sunaye irin waɗanda ke farawa duk wata kalmar turanci da ta zo da jimin wato j kamar john joseph jacob joshua to in aka zo larabci sai a mai da ita ya shine ake kira lakanalization lakanalization ma'ana yaqub Yaqub don aka koma da turanci wannan ya sai ta zama J Jacob Yusuf ya unko to sai ta koma da turanci Joseph Joseph Yusha'u wannan ya din sai ta zama J Joshua shine suke kira lacnalization a ka'ida ilimin fanatik ba fanatic ba da ake ce mana fanatic masu tsaurin kai a'a wannan fanatic F A N A NIC to fanatic TIC fanatic wannan shine suke ce mana yan ga muka shi addini to daban wannan phonemes ko phonetic P ne da H phonetic ilimi ne da ke koyar da kai yadda za ka iya faɗin kalmomin turanci yadda ture ke faɗa ba irin yadda mu hausawa yanzu in kuka duba ba ma iya turanci yarabawa ba za iya turanci inyamurai ba za iya turanci me yasa kowanne yana da linguistic ainihin effect harshen yana harbin turancin misali bahaushe bai iya faɗin z zai ce very good very good ba zai iya cewa very good ba sai in ya tsaya ya koya saboda babu z a ainihin hausa bahaushe bai iya cewa fanta sai ce fanta fanta don haka suka zauna a jami'ar bayero ta kano 1985 zuwa 1986 suka ce yan bokon hausa na farko sun yi kuskure da suka shigar da f a cikin hausar boko ba haushe ba shi da f ka je ka samu kakaka da ke ƙauye kwankwasa ne madobi ne ina ne ka je ka same ta ba za ka taɓa jin ta ce maka fura ko farfajiya ina wannan yan boko ne kura za ta ce maka ko farfajiya ko fankace ce fa to ba ba f a hausa mun gane to bahaushe nan yake samun wannan matsala bayarabe kuma yake samun matsala wajen pronouncing ɗin h ce ce home muna primary school aka kawo irin yan menene ba NYSC ba yan teacher college teaching practice suka zo suna koya mana sai ta zo tana koya mana waka ta turanci sai zama ita da ya ce ba ta iya faɗin h to mu kuma muna iya faɗi to amma kuma shi malamin ka abin da ya faɗa ai shi za faɗa mun fahimci wannan da kyau ko don haka yaya za a yi in ta zo sai ta ce oh we never forget my own home ba za ta iya cewa home ba to mu kuma tunda haka malaman mu ta faɗa na hannu mu na laha bin abin da ta faɗi muke sai mu ce om sai ta ce om sai mu ce om ce bulala sai da hudu masa ya zo ɓace mu ya ce ke bai rabi ya ce ba ki iya faɗin abin da su suke iya faɗi hom kike son su ce to ke kin kasa faɗin hom ai su ma ba za su iya faɗi ba kai kuma ya kunu murabbi ya kunu murabba mun fahimci wannan da kyau ko to ka ga yarba suna da wannan matsalar inyamurai kuma sai ka ga wajen r sai ce aro aro r ba sai ce aro da hanci yake magana to waɗannan irin matsalolin da baƙaƙen fata ke fama da shi shine sai da ture ya ƙirƙiro wani karatu mai suna fanatik wanda zai jagorancin ka wajen ka iya fitar da haruffan daidai wa daida to sai ka je ka koya kar ka zo kana cewa election election sai a ce maka inyamuri a election election ba election ba to haka wannan wajibi ne a je a koya to kun ga yan boko aiki ya ƙaru gare ku kuma ba arabiya ba ma boko ma gashi shi. to ne ibnu kasir yake cewa yayin da ya kinsa su su tafi tare da dan uwansu binyamin shi za zaka ji ana cewa benjamin ga sunan sunan shugaban kasar isra'ila da ya gabata zaka ji ana benjamin netanyahu to binyamin ne binyamin ila misr yayin da ya kinsa su tafi kasar masar sai ya umarce su Allah ya dukulu kulluhum min babin wahidin cewa kar su shiga garin ta kofa ɗaya dukkan su wal yadkhulu min abwabin mutafarriqa su shiga ta kofofi daban-daban fa innahu domin kuwa abin da sa annabi yaqub ya haka kama kala bin abbas kun jama'a kun ji tafsirin salaf in ka fassara aya sai mu ce waye ya gabace ka akan wannan fassarar wannan fiqhin da ka fitar a ayar waye ya gabace ka ko kuwa kai ne a'a kai bakin fikari da hausar da ka ta koya maka ma baka iya ba kai ne za ka gangancin wai kai ka fassara aya waye kai jama'a mun gane wannan da kyau sai ka ji mutum ya ce a ah, ni ni na fassara wannan hadisin waye kai zunubin jahilai a'a kawai ka ce wannan fassarar da ne an samu salaf sahabbai tabi'ai ko wani babban malamin tafsiri da aka isa a karɓi magana shi amma kai waye kai ɗan tsako a cikin ainihin zakaru jama'a mun gane wannan da ke ko yanzu dai ku duba ibnu kasirin ya ɗauko fassarar kamar zai da kanshi sai sauri ya goce sai ce fassarar ta kamar yadda ibnu abbasin ya faɗi sai ce fa innahu kama qala ibnu abbasin kamar yadda ibn abbas ya faɗi wa muhammad bin ka'ab da muhammad dan ka'ab wa mujahid wa dhahab wa qatada wa siddi wa ghairu wahid kun ji inda ya ɗibo sunan malaman sahabbai da tabi'ai yace fassara ta kamar yadda ibn abbas ya faɗi ibn abbas ya samu shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu Allah ya shiga ban ɗaki bai tafi da buta ba sai ya ga kawai buta a bayan shi sai ya ɗauka ya tsarki da ya fito ya ce ya kai ruwan nan sai aka ce ibnu abbas ne sai manzo Allah ya rubuta ya ce Allah ka karantar da shi fasara alqur'ani ka fahimtar da shi addini aka ce yana dan karami yake zaman tafsiri a kofar Ka'aba kujerar da yake zama ma sai an mai ciko amma sai zauna ga dattawa da furfura ya nemi su tafsirin alqur'ani shine su ya ba da labari cikin littafin alif wata ran sai wani ba kauye ya zo sai ce ce da dan yaro ne aka ce yana ta jawabi sai aka ce ai habrul umma kenan babban malamin al'umma yake wannan dan yaron dan ka san ba kauye yana da dan tikifanci yana da ganganci kawai sai yake ai shi ta je kure shi don Allah kawai ka ga manyan malamai sun sallama wa mutum sai ka so ka ce za ka kure shi to me maka ka ga wauta sai ce wai zai je kure shi ne zai shi Allah gafata malam na zo ne in maka tambaya game da an ce ka san Qur'ani to ina son duk wata aya da na tambaye ka bayan ka fassara mun in na ciro wata kalma a ciki in ka fassara kalmar za ka kawo min wata waƙa da aka yi ta jahiliya wadda aka waƙe irin wannan kalmar ibn abbas ya ce bismillah sai ce to yanzu anil yamini wa anil shimali izin me fassara ta sai ce ma'anar ta kaza to menene ma'anar izin sai ce kaza to shin cikin larabawan jahiliya akwai wanda ya waki wannan kalma sai ce a ah, kai baka ji wani ya ce kaza ba sai ya waki ko ka manta inda wani ya ce kaza sai ce sai ce to ta isa aka ce shi ba ƙauyen da kansu ya gudu ya balla dan shi ba a san san da ya gudu ba sai aka neme shi aka rasa ku karanta tafsirin eh, eh, littafin al-ittiqan fi ulumul qur'an na al-allamatu suyuti Allah ya gafarta mishi jama'an musulmi kun ji ibnu abbas kenan amma an kirkiri karerai an danganta ibn abbas an yi wata katiyar sahifa aka sa mata sahifatu ibn abbas an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takaddar da Ibnu abbas ya wai kwafo fassara qur'ani daga manzon Allah kusan kowace aya ya fassara ta wannan malaman hadisi sun tabbatar da cewa marwaicin ta makaryaci ne ina nan da wannan sahifa don an buga ta saboda a sanar da cewa ƙarya ne littafi ne guda dandano ne ya kusa girman rabbul azhan akwai kuma tafsiri wanda aka fi sani da tamirin miqdad ila tafsir ibn abbas wanda shi kuma wannan tafsirin ibn abbas dama ba a danganta gare shi ba amma wani malami ne malamin lugal arabiya al-imam al abadi mai littafin al-qamus al-muhid ya biya daddako zantuttukan ibn abbas ya kawo su ainihin ya hada shi ne yasa wannan littafi ainihin cewa tafsirin ibn abbas a takaice ba ibn abbas ne ya rubuta ba sai malamai suka ce yayin da aka ga cewa annabi ya yabi ibn abbas game da fassara qur'ani shine wasu suka ta ƙarya suna fassara qur'ani da ƙarya suna danganta ga ibn abbas daga nan ne sai aka ce duk wata aya da ibn abbas ya fitar da fassara ko fa'ida dole ne a tabbatar da ingancin ta zuwa ga ibn abbas in ba haka ba za a karba ba to a wannan munasabar ne zan yi ta'aliki dangane da maganar da malam abubakar mahmud gume ta cikin tafsirin rabbul azhan a mujalladi na biyu cewa ibn abbas ya ba da fatawa za a iya rubuta ƙarshen ainihin suratu muhammad eh, suratul ahqaf da kuma suratun nazi'at cewa za a ainihin iya rubuta wa mai naƙuda don ta sha na ɗaya dai wannan bai tabbata daga ibnu abbas da babu shakka game da rashin tabbatar shi daga ibnu Abbasin. ka karanta littafin at-tibb nabawi na al-imam ibnu al-qayyim al-jawziyya bai tabbata ba babu isnadi da wannan magana na biyu kuma ko da wannan abu ya tabbata ibnu Abbasin ya faɗa ba za a karɓa ba saboda yi kare da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo cikin bukhari manzon Allah ya koyar da mai naƙuda ta rinka yin zikiri tana cewa Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a wannan shine addu'a ko ita ce addu'ar da annabi ya karantar da mai naƙuda ta yi to ba zai yiwu a iya karɓan aikin wani a ajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma a gwama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa wancan da aka danganta ga wancan ma bai tabbata ba don haka an hurta kenan gaba daya to wannan shine ibnu abbas sannan ya kawo manyan malamai muhammad ibnu ka'ab tabi'i ne mujahid shi ma tabi'i ne bahaq tabi'i ne da tabi'i ne as-siddi shi ma tabi'i ne malam na dakali aka ce sai zo dakalin kofar gidan shi sai zaman shi shikenan inan nan sai yara suka sa mishi malam na dakali hannu ma a nan kasan muna da malam na tsugune wani babban malami ne a Kano da zaran sarkin Kano ya aika ku zo ku zo malaman Kano kaza kaza kaza shi in je ba ruwan shi shi ba malamin fada bane sai dan tsuguna can gefe da sarki ya gama jawabin shi sai tashi ya tafi sai aka sa mai malam Ibrahim na tsugune to shi ma malam wannan malam na dakali wa ghairu wahidin da ma dai waɗansu malaman da dama duk sun yi fassara akan cewa innahu khashiya alaihim al'aina annabi yakuba ya jiye wa 'ya'yan shi tsoron kambin bakali wa zalika abin da yasa ku annahum kanu zawi zamali Ya'yaye ne masu kyau wa haibatin hasana da kuma kira kyakkyawa wa manzarin sannan kuma in ka dube su za ka yi musu kallo na sha'awa wa baha'in suna da kwarjini da cika ido fakashiya alaihim an yasibahum da nas bi uyunihim sai shi annabi yaqub ya jiya wa 'ya'yan shi tsoron kada cutar kambin baka ta mutane ta ainihin kama 'ya'yan nashi fa innal aina haqqun domin kambin baka gaskiya ne tastanzilul farisa an farasihi har ma kambin bakan mai kambin baka ko kambin idan mai kambin ido yakan iya faɗo da mahayi daga kan dokin shi mutum na gudu a kan dokin shi kaje kallon sukuwa ko kaje kallon hawan daushe mai ruwa kai kana da kambin baka sai ka gan shi sai kai mishi wani kallo tare da zafin zuciya a kan shi sai iya faɗowa daga kan dokin to jama'a kun ji yadda ake tafsirin alqur'ani in ka fassara yanzu misali wannan ayar in ka ce wannan ayar annabi yakuba ya jiye wa 'ya'yan shi tsoron kambin baka muka ce a ah, waye kai da ka fitar da wannan sai ka ce a ni ba ni na fitar da wannan fassara ba malaman farko ne to abin da ake so duk wata aya da kai mata fassara ka cire wannan kana da irin waɗannan ka ce kai ka cire kaza aya kaza tana ɗaukan ma'ana kaza shin waɗanne malamai ne za ka samu waɗanda suka goyi bayan ka akan wannan magana za ka iya kawo su idan baka kawo su ba to wannan aƙida ce ta ko kuma manhaji ne na akhirina manhaji ne na khalaf bin salaf fa sharri ne in dai kace malaman ƙarshe din nan zaka bi to sharri ya same ka dan haka biman bi tafarkin malaman farko ko kuma tafarkin waɗanda ke bin tafarkin malaman farko yanzu ibnu kafir ba shi daga cikin malaman farko <clears throat> amma yana bin tafarkin malaman farko to dan haka in aka ɗauki magana shi an ɗauki maganar malaman farko haka mala abubakar mahamudu gumi ba shi daga cikin malaman farko amma yana bin tafarkin malaman farko to in ka ɗauki aƙida daga gare shi to ka ɗauki aƙidan malaman farko jama mun gane yau wato in ka gane wannan to ka fita daga ruɗani in ko baka gane wannan ba to kenan sai ka fassara aya qur'ani ko ka fassara hadisi ina waye zai goyi bayan ka akan wannan fassara sai ka ce ai kai ka fassara to waye kai tambayar da ake kenan waye kai a ilimi shi yasa kuka ga lokacin da muka zo da littafin sifatin salati muna karatu da muka zo da hadisin ajin sai muka zo da littafin da ya ruwaito hadisin ajin shi littafin gharibul hadis na al-imam Abu Ishaq al-Harbi muka zo da mujallada ta biyar din gaba ɗaya muka zo da ita tana da juz'ai ɗaya biyu uku to a juz'inta na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar sai muka buɗe muka karanta mutane amma in ba ku manta ba kafin mu karanta sai da na ce ya kamata mu ji shi malamin nan da zai fassara mana hadisin ajinu wane ne shi sai na zo mana da littafin sayarwa alamun nubala sai da ne mana awa ɗaya ne mana tarihin shi kuma wai a takaice ne domin tarihin shi a cikin littafin sayarwa alamun nubala ya kai shafi tamanin to kun da shafi awa ɗaya ba zai isa ba to na takaita mana ne to kowa ya ji waye abu haƙa to shi ne ya ruwaito annabi na yin ajin kuma ya ce ma'ana ajin dunkula hannu to kai yanzu da kace ma'ana ajin ba dunkula hannu ba to tambayar da muke kai dai ka ji malaman iraki aka ce kakaf sun sallama wa abu isa haka a kan cewa malamin fiƙi ne malamin larabci ne malamin hadisi ne wanda malaman iraki a wannan lokaci an san su da rashin haƙuri game da matsala in suka kama mutum ba tare da ƙwarewa a ilimi ba wanda har bukhari da ya shiga iraq sai da suka yi dariya suka ce wannan yaron ne malamin hadisi ba ake ce mai sarkin mumini a hadisi suka je suka yi taro suka rikita hadisai ɗari suka turo mutane goma kowa da hadisai goma haka zo aka ce to amirul mu'minin hadisi hadisi kaza kaza innamal a'malu binniyati Aisha ta ruwaito duk da aka gama sai ce wani ban san su ba sai suka kalkale da dariya sai ce ai ba haka suke ba nake miki ba wani sani ba kai hadisin da ka kawo na biyar wannan hadisin ga isnadin shi can wane ya kawo a cikin hadisin shi na uku daga Umar ya biya shirya musu kakaf sai suka ce shikenan alal aini war ra'as mun sallama maka to malaman Iraki aka ce sun sallama wa Abu Ishaqa abin da muke cewa kai da kace fassara a gini ba don kula hannu ba almajiran da ke ko ɗan ƙanzo a layin ku sun yadda kai malami ne almajirai masu ko ɗan ƙanzo sun yadda kai malami ne ba su yadda kai malami ba ne to balle malaman garin balle malaman ƙasar sai ka ji mutum yana karatun larabci ba ka'idojin larabci bai iya karatun da komai amma sai zai ce ai ba fasara gini ba haka bane fasara me fasara ya a ya annabi na tasowa ne kamar da tsoho ke tasowa sai na ce to shikenan to yaya ake yi me ya hana ku rinka irin wannan tasowar Ya yasa ba baka da ilimi ka haƙura ka koma makaranta amma matsalar da mutanen Najeriya suka shiga suna son malanta kuma ba sa son karatu Allah ya kiyaye wa qauluhu da magana Allah da yake wa ma ughni ankum min Allah min shay'in annabi yaqub yake cewa ko da bana iya kare muku komai daga Allah ibn ya ce ai inna hadha al-ihtiraza la yaruddu qadra Allah wa qada'ahu wato wannan taka tsantsan ɗin da uban ya yace shi ba zai tunkuɗe ƙaddara da kuma ikon Allah ba fa inna Allah idza arada shay'an domin in Allah ya nufi abu la yukhalafu ba a isa a saba mishi ba wala yumana kuma ba a isa a hana shi ba amma dai annabi yakubu ya ce su yi taka tsantsan ne amma taka tsantsan din shi sai nuna fa ba zai isar da komai ba to abin da ake so kai yanzu ka rinka kwaikwayon irin waɗannan annabawa in ka ce to kaga wannan magani in Allah so zai karya maka asiri da ikon Allah kar ka ce a ah, wannan magani da ka gani ka fi ne ai dole ne kawai dole tashi ka tafi kawai ka warke wallahi karya kake in Allah ya yarda ka ce in Allah ya so wannan zai maka magani insha Allah ka rinka taka tsantsan Allah bai san kai ne ka rantsaye sai baka kunya na'am na'am ha hmm. eh na goma ne ahada ashara ba haka ne su goma sha ɗaya ne waɗancan su tara ga yusuf ga binyamin su sha ɗaya ne haka yi. yake insha Allah jazakumullahu khairan to jama'a ga daidai lokaci mun taho daidai gaba mu ma kuma ga lokaci ya ƙure insha Allah sai gobe za mu ƙara su jin ma'anar wannan ayyafi kuma a ci gaba da ainihin da karatu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك